mun san cewa kwanakin baya an kashe wasu ƙananan yara guda uku wanda kuma an samu wasu mutane sun je sun yada labarin ƙarya kan cewa wani musulmi ne ya yi wannan kisan na yara guda uku wanda kuma ba haka ba ne. To mafarin rikicin kenan da ya jefa kasar Birtaniya cikin yanayi na rudani kuma kawo yanzu zanga-zangar ta ci gaba da bazuwa a biranen kasar Dr. Salim Abacha, ɗan Najeriya mazaunin birnin Manchester inda rikicin ya fi kamari, ya ce shakka babu ana fuskantar wata gagarumar barazana. Sai dai gwamnati tana ɗaukar matakin da ya dace. Tushen wannan ƙiyayya da tarzoma ƙungiyoyi ne masu tsaurin ra'ayi irin na English Defense uh, Leagues suna zargin bakin haure da musulmi bisa kuskuren matsalolin tattalin arziki da siyasa. Mambobin EDL da magoyan bayansu sun fito zanga-zanga a titunan birnin Manchester wanda ya koma lalata kadarori na bakin haure da musulmai. Masu tayar da tarzoma sun yi aiki ne bisa rashin fahimta da jahilci. Abin farin ciki shine a gwamnati na ɗaukar mataki tare da yin adalci ga waɗanda ke da hannu a rudanin da waɗannan tarzoma suka haddasa. To wannan ya jefa rayuwar baƙi da dama cikin fargaba. Abdulsamad Galadima ya ce tabbas yanayin da suka tsinci kai abin fargaba ne. Yadda muke kallon abun a matsayinmu na baƙi shine abu ne wanda yake da firgitarwa saboda a matsayinka na baƙo dole ne in ka ga wani hayaniya ya tashi a gari wanda ba garinka ba hankalinka zai tashi. So gaskiya abin zai shafe mu ga baki ɗaya sai dai kawai mu ce duk wanda yake zama a nan ingila ya yi kokari ya zauna cikin aminci da mutane gaba ke daya tuni sauran kasashen duniya kamar najeriya da malaysia da indonesia da ma haɗaɗɗiyar daular larabawa suka so fitar da gargaɗi ga al'ummominsu da su yi taka tsantsan sannan waɗanda ke ƙasar su nesanta kansu da zanga-zangar sunana hawa yusuf funtuwa ne yar jarida ce da nake zaune a ƙasar ingila a cikin birnin london amma a halin yanzu ina ƙasar najeriya a cikin birnin abuja ni kuma na shiga wani hali yanzu na gabas yaki baya damisa na shigo najeriya ana zanga-zanga wadda ta zama tarzoma mai tsoratarwa sannan kuma na baro ƙura a baya ina tunanin shafaki yadda na shiga ko zan shiga idan zan koma ƙasa da nake zama wato ta ingila a yayin da ƙasar ta shiga cikin wannan rudanin Firaminista Keir Starmer ya yi wa 'yan ƙasar jawabi yana mai cewa ko kaɗan gwamnati ba za ta lamunci duk wani yunƙuri na haddasa ƙiyayya a ƙasar ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.